Saka mai wuya. To a kai magana shekaru zai ga kama cewa kunan zaki ne yake neman ya ba ko tsoro kenan inda zai yiwu. Tunda Atiku da Buhari wajejen shekaru menene bambancin su? Ai ga gama yau a APC in ka kasa ta kashi goma kashi takwas duka yan pdp ne wannan kwaliti inda ya magana a tiku gaskiya ina jin kila ko dai yana son ya kara ma miya gishiri ne ko kuma yana son ya aji abin da ba inda muhallin shi yake ba To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wannan shiri na tsaka mawuya na yau a wannan rana mai tarihi mai muhimmanci wacce kuma a cikinta ne muke so muhawara ta musamman A kan zaben shugaban ƙasar najeriya na shekarar nan ta 2019 duk da cewa akwai jam'iyyun siyasa da dama da ke cikin wannan zaɓe ɗin mu mun takaita nazarinmu da kuma muhawarar mu ne akan su manyan jam'iyyun nan guda biyu wato pdp da ta tsaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa abubakar atiku wazirin adamawa da kuma jam'iyyar apc da ta tsaye da shugaba muhammadu buhari kuma maudu'in namu mai sauƙi ne tambayar kawai ita ce shin wane ne ya cancanci ya samu ƙuri'ar 'yan najeriya a wannan zaɓe sunana isa ma'azu darma to ai wannan ba sai na gaya maka ba Shugaban muhammadu buhari kowa ya san irin al'amarin shi tare da al'umma yadda ya shiga cikin jinin zukatan 'yan arewa 'yan eh, najeriya ba za ka taɓa sa mutane suna gajiyawa akan tafiyar muhammadu buhari an tabbatar da cewa shugaban muhammadu buhari insha allah shi zai nasara sai an dawo wannan hilin 29 ga watan mayu na shekara mai zuwa sai an dawo domin rantsar da shugaba muhammadu buhari sunana sanata hassan muhammad nasiha jerman gusau kuma dan takarar sanata a zamfara ta tsakiya ni cancanta nake dibi janar buhari ya gwada an gani shekara uku da rabi kuma har yanzu mun kasa gane menene manifestos ɗin janar buhari amma atiku abubakar a matsayin shi gogagge ya yi mataimakin shugaban ƙasa tsawon lokaci ya yi zama controller na custom ya yi shiga takarar shugaban ƙasa sau ɗaya sau biyu don haka ya zama gogagge a siyasa kuma ya gane menene matsalolin najeriya ishu ne na wa zai iya kuma wa zai jajirce makarabai ne da shi kenan ne su ceto wannan ƙasa. To rayuwar wasu 'yan Najeriya kenan game da wannan maudu'in namu. To domin gudanar da wannan muhara akan kowane ne ya cancanci ƙuri'ar mazaɓen Najeriya wakilin ma Abuja Nasiru Adamu Alhakaya ya zaƙulo su gaggan 'yan siyasa guda biyu ɗaya daga apc na biyun daga pdp to nasiru muje gani nan a ofishin sashen hausa na muryar amurka a nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda za mu ɗauki wannan shiri na tsaka mai wuya wanda kuma darasin mu shine wane ne ya dace a zaɓa tsakanin Buhari da Atiku. Wato ma'ana Buhari an sake ba shi dama shine dan takarar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya zai nemi ta tazarci kenan in Allah ya yarda. Ah, sannan shi kuma Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya samu tikitin takara a babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP wacce bata ma dade dama da barin fadar gwamnati ba a 2015 bayan mulkin shekaru 16 ina tare da Alhaji Ibrahim Kabir Masari wanda shine sakataren jin daɗi ko walwalar jam'iyya na helkwatar jam'iyyar APC ah, sai kuma ina tare da sanata Sa'idu Umar Kumo garkon Gombe wanda shi ne coordinator wato shugaban kamfen na shi Atiku Abubakar a Arewa maso gabas. Bari mu fara da wannan tambayar kafin mu shiga muhawarar kai tsaye. Alhaji Ibrahim Masari, waɗanne dalili ne za ka ba mu kamar guda biyu zuwa uku waɗanda za ka gamsar da 'yan Najeriya cewa ya dace a sake ba wa shugaba Buhari dama. Na farko dai muna yi ma Allah godiya da Allah ya azurta najeriya da talakawan najeriya da kyakkyawan shugaba adali wanda yake jin warin abin da ake kira rashawa da cin hanci wanda har ya zuwa yanzu tun daga ran da ya fara shiga gidan soja akawun ɗaya ke gari shi har ya zuwa yanzu a garkuwan gombe a sanata sa'idu umar kumbo kai ne coordinator ko shugaban kamfen na shi tikwa abubakar na arewa maso gabas me za ka ce kai kuma waɗanne dalilai ka bayar da mutane za su gamsu su zaɓi a tiku a wannan karan. To alhamdulillah bismillah rahman rahim da farko dai muna godiya da wannan dama da BOA ta bamu don mu irin wannan mujadala ko mu wannan hamayya tsakanin mu. Na farko dai a lokaci yayi da ya kamata ɗan Najeriya ya san damansa zuwa hagunsa. Tabbatacce ba za ka ce President Buhari A mai cin hanci ne da rashawa babu wannan amma kuma a yanzu lokaci ya da ya kamata bai cancanci 'yan najeriya su zaɓe shi ba an ba shi dama an gama shekara ko ba a gama shekara hudu to abin da ya kamata shi ne a samu canjin yanayi na farko dai a tiku abubakar abin da ya sai kamata 'yan najeriya su dukufa su kuma mai da hankali gare shi domin a zaɓe shi a wannan zaɓe mai zuwa na a 2019 saboda ɗaya daga cikin alkairai da najeriya za ta samu shine ta zaɓi a tiku abubakar domin yana ɗaya daga cikin 'yan najeriya ƙwararru akan harkoki da dama fannoni da dama inda ya zarce shi president na yau kenan na farko yana da kwaliti na batun maganin cewa ya san mai shugabanci kuma shugabanci irin wadda wannan zamani ke ciki ba shugabanci irin wanda zamani ya wuce da shi ba na ɗaya kenan na biyu ɗaya daga cikin ɗaya abin da 'yan najeriya za su yi alfahari da shi ne ya taɓa harkar kasuwanci shi ɗan kasuwa da duka 'yan kasuwa suna yin alfahari da shi saboda haka in har allah ya ba shi dama ya hau mulkin najeriya fannoni da dama duka wanda zamani ya zo da su a tiku abubakar zai iya tafiya da su zai iya kuma inganta su domin jin daɗin ɗan Najeriya da kuma zaman lafiyar ɗan Najeriya da kuma gaban ƙasar Najeriya gaba ɗayanta da kuma Afirka gaba ɗaya. Alhaji eh, Ibrahim na ga ka sun koyar da kai ka yi shiru eh, kafin mu ci wannan gabar kamar akwai abin da kake son faɗa. Na'am gaskiya ne abin ya bani mamaki ne kamar yadda mai girma eh, distinguished sanata umar kumo ya maganar Eh, tiku wannan quality inda ya magana na tiku gaskiya ina jin kila eh, ko dai yana son ya kara ma miya gishiri ne ko kuma yana son ya aji abin da ba inda muhallin shi yake ba saboda Atiku ai ni ban ga wani abun burgewa da 'yan Najeriya za su kalla gare shi ba har za su ce za su zaɓe shi domin a nan ne muka zauna a tarayyar Najeriya yi mataimakin shugaban ƙasa shekara takwas kuma shekara hudu ta farko kafin Obasanjo ya gane ko shi wane ne shi ne mulki Najeriya domin dukkan waɗansu na ɗan ministoci ne da waɗansu manyan hukumomi na gwamnati a tiku yake naɗawa ba Obasanjo ba. kuma a hanyar da amma dai Obasanjo shine shugaban kasa ba eh amma Obasanjo shine shugaban kasa amma ai a baban nan Atiku shine mulki Najeriya kamar yadda aka yi lokacin da aka yi ne da ainihin Alex ikwemi da shagari kowa ya sani ya saka mushi dama ya taka rawar da ta dace. So saboda haka yana nan hanyar zuwa da ta shi hanya ta tun daga nan Abuja ta tashi zuwa Jos ta tafi zuwa Bauchi har ya zuwa koko in ce daga Bauchin ta tashi zuwa garin mai girma a sanatan tarayyar Najeriya a garkon Gombe ta wuce zuwa ainihin jihar Atiku ta haihuwa wato Adamawa kullum sai Allah wa dare mutane suke yi direbobi babu ranar da za a tafi ba a mutu ba amma ya kasa yin komai bai gyara ta ba kuma kai ka sani an aka koma ga maganar eh, abin da 'yan Najeriya ko ko duk duniya ma ta raja gari shi yanzu magana ta cin hanci da rashawa a kunan wajejen kai ka san dai yadda halin yake ciki yanzu tun daga yanan muna magana cewa Ah, duk shugabanni suna zuwa amerika shi kawo amerika nan ba da zuwa ah, ibrahim masari za mu ɗauko wannan nan gaba garko na san tabbas na ga kana kallon sa akwai amsa da abun kamar ko ya baka dariya ne wato ka san ah, kamar yadda ka sani kamar alama duk masu mu za su fahimci cewa kamar kowa na neman ya kare gwanin sare kawai ko da akan ka'ida ko ba akan ka'ida ba ko da abin daidai ko ba daidai na tabbatar maka wannan magana mafi yawa da su magana 'yan apc koko jam'iyyar apc dun ba soyanta suka rike cewa wai a tiku abubakar bai gyara hanyar adama zuwa gombe zuwa bauchi ba wannan ita magana ita kaɗai ake rike da ita wadda kuma ina son tabbatar muku cewa zan yi bayani a kanta na farko dai tukunna duk yadda kai a harka na presidential system babu inda mataimaki ke tasiri duk wanda ka ji an ce maka deputy ko aka ce maka vice ko aka ce maka duk dai mataimaki to sawa sai mai abin bayan nan da zai yin tasiri a wancan karon da yake maganan cewa ai atiku shi mulki najeriya wato mutane za su yi mamaki a ce obasanjo yana nan atiku shine ke mulkin najeriya abinda kawai atiku ya samu sarkar jam'iyya harkar jam'iyya Obasanjo bai damu da ita ba ya a bar ta hannu a teku jam'iyya amma duk abin da ka na harkar mulki babu abin da Obasanjo saka mu a teku shi babu wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da aka samu kuma wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa lokacin da Obasanjo ya zo ya ce yana neman ya koma takara na biyu ya zama jam'iyya ta wahal da shi domin a lokacin a teku shi jam'iyya ta sani don shi ne ke harkar jam'iyya amma harkar gwamnati babu inda mu duka mun sani shi kansa Alhaji Ibrahim ya sani muddin kana mataimaki sai ka nemi alfarma wajen mai gidanka. Ba gaishe ku. To wannan ita ce shimfiɗar ta wannan muhawarar da muka soma a yau kuma za mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Inda kuma za mu duba zargin da ake yi shi a tiku na cewa ya ƙi gyara hanyoyin mota na jihohin Arewa maso gabacin Najeriya wanda suka haɗa da jihar ta haihuwa ta jihar Adamawa. kuma da yake da atikun da buhari duk musulmi ne yan arewa kuma fulani to wani mizani yan najeriya musamman su mutanen arewa za su yi amfani da shi wajen yanke shawarar wanda za su zaɓa daga cikinsu muna fata za a biyo mu rana wa yau domin jin yadda za ta kaya yanzu muna godiya ga bakin namu wato alhaji ibrahim kabiru mansari da sanata sa'idu umar kuma garkuwan gombe da kuma musamman shi wakilin namu nasiru adamu hikaya wanda ya shirya mana wannan muhawara kuma ya cilo mana ita zuwa nan washington kuma a madadinsa ni ne ali mustapha sakwato a washington din sai an jima huta lafiya. thank you